kyawawan ɗabi'u ko kuma fablo Kosmin kulub mala yana bayani akan misali na uku abinda yake iya ba mu ɗan adam samun kyakkyawan hali ya canzu daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali mun yi abin ya shafi wato gaskiya kuma muka yi abin da ya shafi amana waɗannan abubuwa guda biyu su kaɗai inda adam zai rayu da su a cikin duniyarsa a tsakanin al'umma zai zama abin so kuma zai ci nasara a duk inda ma Allah baraka wa ta'ala zai taimake wato gaskiya da kuma amana ka zama mutum mai gaskiya ko a kanka ko a kan 'ya'yanka ko a kan matarka ko a kan 'yan uwanka ko duk waɗanda kake mu'amala da ka zama kana da gaskiya cikin abin da duk wato za ka faɗi ko za ka aikata abu na biyu shine ka tsare amana don mutum ya tsare amanar kansa amanar ubangijinsa amanar makwabtansa amanar matarsa amanar 'ya'yanki da sauran wasu amanoni da suka rataye a kan mutum hakikatan zai rayu abun so ne a wajen allah tabaraka wa ta'ala kuma zai rayu shi abun so ne a tsakanin waɗannan ɓangarori da yake rayuwar na uku shi dai darasin da muke kuma muka yi ratse a wancan sati na alhaya wato kunya kunya ana cewa adon mata ta akwai maganganun magabata suna cewa kunya ta fi kyau ga mace mana kowa ana son ya zama da kunya amma mace ita ta fi dacewa da kunya kuma ita tafi kyau idan tana da kunya kuma ita ne tafi daɗin zama idan tana da kunya amma idan mace ko mata ta rasa kunya a cikin al'umma to al'ummar kamar ta ta san matar watsewa ne idan dai mata sun rasa kunya a cikin al'umma to kamar al'ummar yanzu ta ta san mawar gajewa yanzu ya kamata su koyawa 'ya'yan da suka haifa kunya da sai aka yi rashin sa'a su karan kansu in ba kunya to babbar matsala ce kuma kunya in mace ta zama tana da shi ko mata suna da shi zina za ta sauki zai zama da wahala kamar yadda na sha baku misali a nan cewa a wasu shekaru nan baya inda za ka ga ya mace kakanta saboda yana wasa da ita yi mata wasa ya ga wani saurayi ya ce wannan za mu haɗa ki da shi aure to gobe da wuya ta biyo layi saboda tana jin kunya wallahi gobe da wuya za ka samu ta biyo wannan layi wannan yasa saboda tsabar kunya za ka ga an yi wa mace aure an ɗauke ta zuwa gidan miji tana kuka kuka take ranar da za a kai ta gidan aure to shi yasa za ka ga da 'ya'yan da za ta haifa da inda za ta zauna da mu'amalar da za ta yi da uwar mijinta da mu'amalar da za ta yi da baban mijinta da mu'amalar da za ta yi da yayin mijinta da sauran dangin mijin mu'amala ce ba ta wasa ba ta girma ne da mutum amma yau ina jin kowa ya shaida wasu matan ma suna kishi da uwar mijin na ga matar da ta tsaya ga uwarsa ga ta zai biya kudin hajji ta ce da ita ba sai dai biya mata sai ta je sannan uwarsa za ta yi kuma hakan aka yi kaga wannan abinda muka faɗa jiya ne cewa ga mahaifiyar ga ta yanzu wanda za a fara ciyarwa wani sai ya bar matarsa ta ci ta koshi sannan su ta tunda ta riga ta haife shi ta gama wahala to ba shi da matsala ma da damuwa da al'amarin ina kunya ina mutunci ina girmamawa ga uwar miji da wata mata za ta tsaya ta ce ba za a kai uwar miji ba kuma kuɗin namijin ne ba za a kai ta aikin maka ba sai an kai ta kuma sai da aka yi hakan to ku karan kanku kuna da matsala a kan matan saboda kana son matar ka sama da uwarka kaga al'amari ya lalata ita uwa ku ka iya canza ta duk yadda za ka yi ubangiji ya riga ya haɗa wannan ba yadda ka iya saboda haka babu kunya da aka shi sa lamuran suka zamanto a lalaci a yau idan mata sun rasa kunya to gaskiya al'umma tana gab da wargajewa da samun halayyar da ba su da kansu shi yanzu za ka ga saboda mace ta rasa kunya misali yanzu kana son ka aure ta sai ka yadda ku ɗau hoto ba wai haɗa hoton aka ba ita ma da yadda za ka yadda ta ba kunya za ma ka iya dafa ta a yi foto ba ma haɗa shi ake ba hakika haka abin yake kuma ta yarda ya kai ma za ka iya tsotsan bakinka ka tsotsi bakinka to kuma me ya rage wai me ya rage ai harbin yara ne kawai ka san harbin yara ko sauraki <laughs> to kaga matsala ta faru to wannan ai ka san ba kunya cikin harka ba kuma tsoron Allah to da ka dole a rinka samun matsaloli shi yasa eh, halayyar mu jama'a kamar yadda ake yin jiko ne wato in ka san jiko shi ne za a sassaƙo wani itace yana magani sai a zuba masa ruwa wanda ya sha na farkon nan kasan shi ya sha in an karo ruwa to kuma maganin ya yi baya ya sare to in an kara haka to kusan yanzu haka halayyar mu take duk gaba ɗaya mun sare don haka abin da ake jin kunyarsa a dama yanzu sai ya zama ba abin kunya ba ne kai karan kanka da ka kuskura ka taɓa gyalan yarinya ko ka taɓa hannunta to a tsakanin samari ɗan uwanka ma ka ga uku ba za su taɓa yafe maka ba da magana to yanzu ba tun da kai iya rashin kunya za ka iya kama hannun yarinyar da baka aure ta ba to sai ka jira in ka haifa in wani ya kama kan yarka da ka haifa tun da kai yanzu hannunta ka rike wani kuma yanzu ya rike kirjinta sai ka yi haƙuri ko tun da kai ma baka da kunya kayi mai aka yi ma mai aka rama maka ko to kaga wannan ramuwar ba za ka ji daɗi ba ko matsalar duk mutumin banza da ka sani duk wanda zai tsuguna ya zina to kuma baya son a yi da matar to ai kishin banza kake ko yawa shi sa wani balarabin ƙauye ya zo ya rasulallah ina son yin zina kana son yin zina eh Allah ya suru. ya sake cewa ai masa bayani yadda su za a yi zinan ba kai ka ji fa manzo Allah ake tambaya manzo Allah da yake wato tunaninsa da kwakwalwarsa wata kyauta ce daga wajen ubangiji ta musamman sai ya ce kana son a yi da mahaifiyarka ne kana son yanzu mahaifiyarka tumarka wani ya zina da ita kana son haka ya ce a ba to kana son a yi da tsanuwarka a'a kana son a yi da yarka a'a kana son a yi da yar babanka tsanuwar babanka bai duk baya su manzon Allah ce a duk matan duniya kuma ɗaya ne daga cikin wannan ko dai uwar wani ne ko kanuwar baban wani ne ko yar baban wani ne ko kuma kanuwar wani ne ko yar wani ne ko kuma yar wani ne ko uwar wani duk mata a duniya ya sa aka ce mazinaci bai da kishi yana yi da uwar wani kuma baya son a yi da uwarsa ka ɗauki abin ka sa a ranka ka bi wata mata da kaga an yi zina da ita to ko uwar wani ne ko kanuwar wani shi ne fa kawai to ka kiyaye wannan ba kiyaye wannan wannan duka abin da yake jawowa shi ne an kwashe kunya babu ita alhaya umar yake ita kunya mu je ga littafi wa huwa al-imtina'u an fi'li ma yustaqbah shine hanuwa daga dukkan wani aikin da zai munana wato duk wani aiki da an aikata shi za a yi Allah wa dare to kunya tana hana a aikata wannan aiki yanzu misali a nan yanzu muna zaune inda wani sautinsa zai fito ko kayan ya faɗi ko wani abu sai ya a to kowa sai ya juya ya yanzu. har mai yin ashar din ma a waje ba zai biya ya kalle shi a masallaci kuma shi ma yana yi a wajen an fita din ko wanda yake yin ashar yanzu in kai a nan a inda muke zaune to ka aikata wani aiki da zai kunyatar da kai kuma zai muna da mutane ya zama ne ita kunya shi ne abin da yake hana aikata wani aiki da zai nuna na maka a gaban mutane ko a gaban ubangijinka da haka duk inda kai abun da mutane za su munana zai munana maka Allah ya hana wani yana nuna ka bar wani abu ka shiga harkar da ba a sa ka ba wal haya'u min al iman alaitu ita wal kafu kai an kulli malayar la yarda al shine kamewa daga dukkan abin da ma la abin da mahalicci bai yarda da shi ba duk abin da shi ne Allah bai yarda da shi ba wal kaffu an ka kame daga barin karka aikata shi Allah bai yarda kai tsare shi ba bai yarda ka zagi wani ba bai yadda ka sha giya ba bai yadda ka yi mummunan aiki ba duk wasu al'amura da ka sani Allah bai yadda a yi su ba to inda Allah mahalicci bai yadda a yi su ba to ka kame daga barin wannan aiki wannan shi ne kana jin kunya kai mai kunya ne amma in dai za ka je ka aikata abin da Allah shi bai yadda da shi ba to ba ka jin kunyar Allah kuma wani abu ma shi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai rufa ma ka yi mummunan aikin ya rufa maka bai turo wani ya ganka ba amma matsalar sai ga da kanka kuma kake fada ba kuma kama ka ake ba ba wani abu ba amma da kanka kake fada sai kai kazari daga mutum yayi zune na fada mutum ya yi shaye-shaye yana fara mutum ya yi mummunan aiki amma yana fara ba ka jin kunyar mala'ikun da suke tare da kai wa kulla insanin ira ta'irahu fi unuqi ko ma yalfizu min kaunin illa da ladayhi raqibun atid ba wani lafazi da zai fito face akwai mala'ika a damanka da hagu ba za ka ji kunyar mala'ikun nan ba yasa manzo Allah ya ce imani wani abu ne kamar riga da yake rufa mu dan adam in ka zo yin zina to shi imani baya iya tsayawa tare da kai tubuwa yake yadda ka ga maciji yana saba a cikin safar ya fice sulit to haka imani yake fita sai ya barka mujarra gayan dan adam inda za ka yi zina sai ya fita ba zai iya zama ba baki kila in ka gama a dawo ma da amma dai lokacin da kake zuna imani yana ba zai zauna haka in za ka yi sata duk waɗannan abubuwa suna kore imani don haka ka kame daga barin abin da Allah wata ala bai yarda maka ka aikata shi ba wal makhluk haka ɗabi'u wato halittu mutane abin nan da Allah ya ana to za ka samu mutane ma ba sa son a yi a al'adance mutane ba sa son wasu abubuwa ko da ko wasu za su koya su yi su abubuwa ne marasa wato kyau. wal haya'u min al iman malaka kunya tana daga imani ne wal haya'u ita kunya la ya'ti illa bi khairin ba ta zuwa sai da alheri duk wanda ya kunya to ba abin da zai biyo masa baya sai alheri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa ita kunya ba abin da take jawo ma dan adam sai alheri ba za ka ji kunya ba sannan ka samu sharri bai yiwa duk wanda ka ga ya gamu da sharri to sai da ya aikata wani abu na rashin kunya yanzu misali ka ga mutum yana liwaɗi jama'a ta duk rafi ake zuwa ma ɗan luwaɗi wanda a yadda ake luwaɗin ma da wani wata irin ƙazanta ce wanda hatta duburar da kai bayan gida da ita musulunci ya ce karka sa hannunka na dama ma a gurin da hagun ake tsarki saboda hagun ba a cin abinci da shi amma yau kana samun manya ma suna cin abinci da hagu saboda sun je china wasu sun tafi rasha wasu sun tafi london wasu sun je america su 'ya'yan gidan turawa ne 'ya'yan nasara jikokin yahudu manya kaga mutum yana riƙe da ma'aikata babba amma da hagun wallahi yake cin abinci to in ban da ƙazani ai ƙazanta ce hannun da ba a yarda aiki da ita ba maza Allah cewa la yamassanna ahadukum zakrahu kada ɗayan ku ya shafi zakarinsa da hannunsa inda bau da hannunsa na dama saboda tsafta da ita ake cin abinci duk abin da za ka yi sai dai ka riƙe zakarinka da hagu in ka gama fitsari ko kashi ka sa hagun ka zuba ruwa da dama ka wanke amma ban da daman ka saboda Allah ya tsare maka ita da ita za ka ci abinci amma sai ga mutum yana wanke kashinsa da hagu ya yarda da bature ya watsar da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yarda da ita ba don haka da hagu yake cin abinci bayan ma manzo Allah ya ce a shaitan ya akulu bil yamin abi bishimal shaitan shi yake ci da hagu yake karba da hagu yake bayarwa da hagu amma mutum musulmi baya ci da hagu baya ci da hagu baya ko bayarwa da hagu baya karfa da hagu sai da dama kama zai ga mutum ya to wannan wurin kakin da fitsarin nan ubangiji ya tanadi mace ya mata halitta tana da farji da komai yake ta nan za a sadu da ita nan ma ya sa dokoki yake in tana jini kada a sadu da ita saboda ƙazanta ce cuta ce matsala ce illa ce za ka kamu da rashin lafiya za ka kamu da rashin lafiya a lokacin da ka shiga mata tana da wannan al'ada saboda cuta ne yanzu yake fitowa duk wannan Allah ya maka amma ka ki auren mace kuma ka ce namiji a inda yake bayan gida kashi ya fito ta gurin sanan kuma kake ƙoƙarin wai ka ai malam azanta ta yi Ya yasa Allah ya tsina wa mai haka aka la'ance shi dan ludu an la'ance shi sai dai in ya tuba ma abu amma ana ya ta daren wasu mutane ana cewa ana yin kuɗi ai <laughs> wa ana cewa ana kuɗi da jama'a da wai ana kuɗi kai wannan wasu irin bala'i ne a ce da ake yin kuɗi da saɓon Allah la tunalu ma inda Allah illa taqwa ba a samun wato abin da ke gurin Allah wato sai da sai da biyayya ga Allah wani a ce masa in yana mulki zai ce saboda ta yi sai lu kaga kenan wato yanzu mutane sun suke ka daɗe kana sabon Allah kuma zaman ka a wuce yawa a da yau ta haka ba ai eh mana an ce in kana yi da yau za ka daɗe to kuma sai ka kama kai kai lugo za ka daɗe duk shekarun da za ka kuma sai kai kai ana ta rubuta zunubi za ka tabbata kenan fa a wuta fi mushkila in ji balarin saboda haka wannan kazanta ce allah baya kaga wani yana fyaɗe ma yara ƙanana babbar matsalar shi ne har yara ƙanana ana musu fyaɗe kaga tukuna wai ina ma gurin da za a gudu waɗin da kullum su yara ƙanana babu ma amma haka ake mutu a cin masu sai a kama mutum kuma ko ya shiga hannun hukuma shi kenan sai fara cewa wai ke ɗan ke ɗan ɗin da tun da ka fara magana malamin suke gaya masa cewa abokin gaban kanta yana yaudarar ka yana jan haka Allah sauke wal khuluqu wal haya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba abin da kake jawa sai alkhairi dan haka wallahi duk wanda ya ji kunyar saba ma Allah ya ji kunyar yin wasu abubuwa da Allah ya hana to babu abin da Allah zai ta turo masa sai alkhairi wa khuluqul islami haya ɗabi'un addinin musulunci kunya musulunci kunya duk da ta kunya ce sa ce ka girmama babba babba ya mutunta ka ya ji tausayinka hatta abin da ya shafi tsakaninka da iyalinka za a ga addini yana lafazan kunya baya fitowa fili ya ce kaza da kaza da kaza ya fito maka sai dai ya faɗi magana hankalinka ya yi idraki ka gane wala tubashiru unna kada ku rungume yana nufin jima'i amma bai fito yayi magana wa antum aakifuna fil masajid nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annati aka ce gona ce kuma ka gane gona ce an maka shuka duk waɗannan ubangiji yana yin waɗannan abubuwa saboda ya nuna maka addinin yana tarbiyyar halayyar halayya ce ta kullu cikin addu'o'in annabi yana cewa ya Allah ina roƙonka wadatar zuciya a da kuma kamala da kamewa wato kamala da kamewa shi ne mutum ya zama to kamar mutum ne kamala kuna gani cewa wasu ƙasashe za ka ji ana tana garbaro duk wani wanda ya kuskure wani abin kunya to sai ya rizayi saboda akwai kunya ya fito ofis bayan ya yi wannan kusa ba za ka kawai ga aikin kunan ya ajiye daga nan sai ya gaba ko ka yi cin hanci ko a same ka kana wasa da sakatariyarsa tun da yahudanci ne sai ka gama girma sai a baka wata wai ita ce sakatariya kuma ta sa kaya yada da mu ka fito da ɗan takalmi kila ma ka ƙona kai ta sha jambaki ka yi jajira ta sa ƙaton ɗan kunne shi karar kansu ya ake kawarwaro warwaro inda kai za ka sa wani kuma shi haka yawa da ta zaka fito kai kuma ga zanna ga tsatuwar riga ga zanna har da kuka a jikin kulanka wallahi ma wallahi da tsatuwar riga sai ta yi wuta karfi da karfi but money kenan sai kuma gare wata kana ja wani gurin bai sabu ba haka yiwu an shiga ofis zai is to za ka fara siyar kenan <laughs> ko ba da haka ya a nan ba sai dan ya gama maka tarko wani ya ce mace ga an tura maka yawa Allah Allah take a samu karfe goma ko zuwa sha ta haɗa sama da kafa dubu talatin tsakaninka da ƙasa yana sama wanda in ya kwan tsamo ta ya tsammanin za ka yi tsammanin za a yi rai amma in an gaya muku wallahi ba za ku ji ba abinda kake tunani kai na ga matar ma da abinci ba ake rabawa irin yan robobi da ake rabawa a cikin jirgi dan baka tokalin roba da wani dan kofi da wani wane ne gahawa da wane ne waye waye na ga wanda ta cinye abincin bayan an cinye abincin robobin ta nannaɗe su kuma ta sa a jaka to karka manta wannan su ne wayayyunku wayayyunku da suke ma iya zuwa umra mun je umra ne ana dawa jirgin musu ya yi jidda a siya tafi egypt sannan ya taso daga can ya yona su ba sa yarda da wannan tarkacen amma robar da aka ce abinci da allah ki rufa mana asiri saboda in sun zo sun tambayi robobin nan ina naki za a yi da allah ki fito da su ki haƙuri ki ajiye kada mu a ce yan najeriya har robobin cin abinci ma ɗiba muke ta ce don allah don annabi ki mana haƙuri ta ce ai ya ɗana dai wai ni take ce matsanta ba duk karun nan na amma dai wallahi malam saboda kawai ta rena mun hankali yanzu za ta ji mun wata maganar da ba shi kenan wai tana da yara ne a gida wai yara za su yi wasa da roba ji ba hadama kulikal insanu halu'a dan adam yana da ciwon ba to haka muke shi yasa ka ga eh, a banan nan ba an yi wani abu wani kaya da aka bincika sai aka samu wani irin abinci ne wanda ake bayarwa tun a filin arfa a wani ɗan dankali da suke bayarwa da wata shin abin nan kaza da an tuya ta kamar da fulawa sai ta ɗaye bayan haka ana ta jin tsami mene haka ne sai za ka bude sai aka samu ta sa paket guda uku za ta tafo da shi kuma kila ta nuna soyayyen kazar makka ta fara tsari ga shi to yanzu sai dai zubar duk wannan haɗa mace ba wani abu so shi za ka ga idan mutanen najeriya suka zo za su dawo daga aikin hajji idan ka tsaya ka kalli tarkace to shi sai amsa suka fara ganewa suke ɗebowa su mutane kamar marasa mutunci wasu suna nan kamar ba su da iyaye su kuma a makka sai a ce su za su zo su yi screening ɗin saboda shi bai san Allah ba baki ne irinka kamar bai da uba kai ba dama ba gashi galgali ya iya daga ka gan shi ga irin samarin can haka ɗin nan in kana son ka ga masu kai irin nasu sai ka yi ta wajen ilugu to su ake gawa su ne za su yi abin nan duk yadda ka kai da haɗa su da Allah sai sun mara rashin mutunci sai da in ka baka ɗebo oba ba saboda an gane baƙan ƙyannan su ne maganin ku yanzu ya zo haɗa ku da su kawai bai jin hausa kuma matsalar kenan saboda kai an bi ka Allah Allah annabi ka ɗebi abin da ya dace da kai ba za ka bi ba saboda haka zamzam daidai ne a yi tsarabarsa a taho da shi wannan shine mahallinmu da muke magana ba wancan labarin muke son baku ma dai muna nuna saboda haɗamar mutanenmu ga yadda auba ma uzam zama lima shuri ba lahu manzo Allah ya ce ruwan zanzam shine abinda aka sha dan shi sai ma da yace fashrib ya akhi ya dan uwana ka sha ma azamzama ruwan zanzam bi niyyati najati min azab al-qabr ka sha ruwan zanzam da niyyar ka samu tsira daga azabar kabari daidai ne wa azabin na kuma ka shaki da niyyar Allah ya tseratar da kai daga azabar wuta washrifu ka shaki bi niyyatil fawz bil janna ka shaki da niyyar ka samu rabo da gidan aljanna washrifu ka shaki wato bi ridwan da neman samun yardar ubangiji ta wa ta'ala Wannan nazuru ila waje irrahimun rahman jalla wa'ala ka sha ruwan zanzan ɗin da niyar Allah ya nuna maka zatinsa ko fiskarsa wanda shi ne mai rahama mai kuma jin kai ka sha ruwan zanzan da wannan niyyar ya sa ma ya kawo shi daga cikin sabuba wanda suke tserar da ɗan adam a gobe kiyama a shan ruwan zanzan da aka iya shansa da niyar? ya tseratar da kai wato daga azaba azabar ta kabari azabar wuta ka shahi da niyyar samun rabon aljanna ka shahi da niyyar neman yardar ubangiji ka shahi da niyyar danganin zatin Allah tabaraka wa ta'ala lokaci yayi na saboda haka kenan zaka iya shan zamzam da wannan manufar yasa malai kawo maka shi a wannan babu to mai mai kyamara yana cewa lokaci ya kuma da yake za mu shiga wani babban babi yi mawafaka za mu tsaya masa haka babin da za mu shiga shi ne talabul ilmi wato shi ne neman ilimi kun san har yanzu zan fada mutumin najeriya ba ma amsa tambaya daga sai ka rubuta malam don na kana daga dan yatsa rubutawa ake sai mu amsa idan mun baka dama kowa ma zai tafi ba ilmi wajibi ne a neme sawa'un ilmin nan na duniya ne ko ilmin nan na lahira saboda dukkan su suna gwamuwa abu uku dan adam ake son ya ba su muhimmanci a rayuwa duk wanda ya samu zai taimake shi a cikin rayuwa in ko ya haɗa su duka to ya gama addini ilmi sana'a waɗannan guda abubuwa guda uku su ake da bukata addini kana yin sa ne saboda ubangiji ya tsora maka kuma zai maka maganin takaicin lahira kafin ka je la'ira kuma yana kare mutuncinka da baka kamala da samun yardar Allah a duniya sai Allah ya yalwata maka addini yana jawo wannan haka duk wanda ya rike Allah ba zai zarta shi ba sannan ilimi shi yake haskaka yadda za a yi kai bautar Allah ko kai rayuwa din na haka akwai buƙatar yinsa komai baya iya yiwa sai da ilimi, ita kuma sana'a ita take kare ka daga kaskancin duniya domin wanda ya zama bai da aikin yi bai da sana'ar da zai yi ba abin da yake yi zaman banza yake to dole fiskarsa sai ta ɗauki kaskanci dole ne zai je ya roƙi wani zai durƙusa ba wanda bai kamata ya durƙusa ba zai nemi taimakon wanda bai kamata ya je ba dole dai ala ayyata halin sai darajar ƙimar fiskarsa ta zama ƙasa saboda me saboda ba shi da sana'ar da yake da haka waɗannan abubuwa guda uku su ne al'ummar najeriya musamman ta arewaci su ne suka fi ja baya akan harkar karatu wani mai bincike ya yi ta bincike ba a nan ba ya yi rubutu ne in kana son ka gane shi mutumin najeriya bai son karatu kuma najeriya ta arewa ba kwa son karatu shine gaskiyar magana hatta yanzu waɗanda suke jami'a in ka shiga ba karatu suke ba waɗanda suke sakandare yanzu in ka je ba karatu suke ba abinda ake kowa jira yake ranar jarrabawa ta yi yayi magudi da jami'o'in saboda a wannan ranar da ta ya za a yi da ita ba ta saba da ba. jafiran ma da ake ba irin wannan hirar ba da za ka zo ka ci awa guda mai kake yi awa guda tana bance da budurwa mai kake yi tilawa ce ko ko zikiri ne <laughs> ba dai daga ba zikiri ba ne ba tilawa ba to me ne kake ina son ki karatu ne da tare da ina son ina son ki to ne za ka faɗa ba da shi ka ka ɗaure musu da a da kyale in ka zo kawai a ah, ya lafiya lafiya na zo ne in da da soyayya a wajen ina je ina jin dai muna nan tare har yanzu kenan magana ta kare yawa application dai a dama yawa kai application kuma yana da sai ne yawa in za ka kyauta shi ne ka bayar sai kuma Allah ya sa na sake da kenan in ba neman ka wahalar da kai ba sai za ka zo ka kura musu idan kila ta girman kirjin ya ce ta kana ta kallon kirjin kana ta kallon kwabi mai yiwa kila sai ka yi mazi ba kamar gurin ba zai yiwa duk wata sa'awa ta ta abin hankalin ka duk ya ya kai ta ki ka tafi ina gindin bishiya kana cewa wannan ganyen yana da kyau ya ce fa wannan fikir ne kake wallahi kai gaba <laughs> duk wannan ba ta lokaci kawai ne ka yi abin da za ka kawai amma ka matsa ma kanka duk ba shi ba to saboda haka irin waɗannan matan daɗin haka ake yin zancen wani ma za ka samu zancen ba a yi shi da yawa ba an gama to in an ce an ɗora masa aure yau za a ɗauke ta a kai shi gidan miki to wannan daren ba ƙaramin dare ba dare ne na ba da tsoro domin watakila mijin zai samu ciki ba komai da ka sani to ba wai cewa ake kawai daga kaji shi ke nan yanzu gara ɓata ta samu a saura masa aure don haka kawai a ah, to don aure ki zama saboda mene ne ka fara wannan surutu a cikin da Allah ka Ta ya kusa wuce suna kai da ita musulunci ce idan ba ka je ka shiga da alwala sallah raka'a guda ka dafa kanta da wasu addu'o'i da manzo Allah yake ayi kafin ka je ne ka tanadi wani abu shine dan nono a wata da dukiyar kaza wani kilifi wani wani saboda ka dauke mata hankali kuma wannan daren ku ka tsaya ku sani sabi menene kake so menene ba ka wannan zancen na daɗin shi za a zo a yi yanzu kan fito Allah ya kawo ku saboda haka Allah zai albarkaci wannan rayuwa sai ta addu'o'i ko da ba daga gaske take ba ka ko da addu'o'in ba daga gaske take ba zai kai kai wannan duk ba ta kwanciyar hankali da take ta ga dai cewa ba wannan abu da ke hankalin ya ga dai ka fito da dan nama fito da dan abin nan a cikin nama ci gaba da zance da tattauna abubuwan rayuwa da abin da kai yake so a wajen da abin da ba ka har azuba kai bala wato ba za ka yadda ni ba har azuba yawwa a je masallaci a yi sallah a dawo a yi shirin fita aiki ɗan kasuwa ne ka fita har yanzu ne ka kawar da kai je a gama ɗayan mu kuma ka dawo nan ma ka sake samu wasan nama. a zo a yi duka waɗannan a yi fi abin karshen da shi ne za ka kai rago mai yanka ne shi da abin da ake so to kada ka kai rago yana cikin tsoro ka kai shi mai yanka da hankalinsa a kwanci manzo Allah da ya aure Aisha da nono ya kai masa no na koya muku ne saboda wasu su suna da kauyen kuma suna ganin kamar a karatun boko za su samu wannan ba za ku samu ba sai kun zo mun ga muku a wannan yawa ba za ku samu ba a wannan musulunci ne zai biya muku yadda za duk wannan sai kwana ke mata tsoro shi ke nan yawa za ga ita da kanta ma za ta ba da ba wani abu ba saboda daren farko ka nuna kunya na biyu ma ka nuna kunya haka kunyar ba abin da za ta jawo maka sai alheri amma ka ga mutum wai dan ya aure mata yanzu sai ya kame ko ya je a'a wasu sun kafa maganin zawayi suna sa karatun qur'ani saboda an san za ka yarda da alqur'ani mai maganin zawayi ma qur'ani yake fa sai a zabga maka kira a ce ka je maganin safi kuma da yake bane ya gama kira'a sai amma ana zawayi kuma sai ta biya yadda ta zamani wani kuma yanzu sai a bayan da maganin karfin abin dama ai ba magani ne sa kuma sai auren ba dama tana da karfi ka zuke ne yanzu mugunta za ka je yi ba zuwa ba mugunta da Allah ku yi hakuri tunda muna babin kunya kada a ce ni ma ba da kunya a ah, ne eh mana ka san wasu za su fara ka duk na ga maka ne saboda kunyar anan ya kamata ka fara da ba wai ka samu magani kuma shi nan ka je ya tsara maka karfi shi nan to daga nan ka wuce labusin da ake da bukata ba shi ake bukata ka nuna kunya da lallaba da da sauran malai ce kunya nan ta tafi kashi guda uku al-haya'u min Allah azza wa jalla akwai kunya daga Allah ka ji kunyar Allah ta baraka wa ta'ala alhaya'u umina nas akwai jin kunya daga mutane alhaya'u umina nas akwai kuma kunya wanda ya kamata ka ji kunyar kanka da kanka ka ji kunyar ranka don ranka tana da wal haya'u minan nas ma ne ita kunya daga wajen Allah kunyar Allah bi imtisali awamir ina ka sadar da umarnin Allah kana jin kunya dan in Allah ya bada umarni to ka sadar da wannan umarnin wannan ya nuna kana jin kunyar Allah amma in ka sadar da umarnin ya nuna baka kunyar wa Allah ke wajen tinabi na wajibi kuma ka nisanci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana فيستحي الإنسان أن يراه ربه حيث نهاه متن kunya, a أتي Allah ya جيس a inda bai kamata Allah ya kai ba akwai inda Allah bai kamata ya ganka ba wajen zina wajen shan giya wajen saba ma Allah duk bai kamata Allah ya same ka ba a wannan wurin wa yaftaqiduhu haythu amarahu kuma ake sai a zo inda Allah ya umurce ka yanzu an rasa ta abu Allah ya ce ai sallah sai ga babu a masallaci sai a karanta Qur'ani bakan, sai a zikrullah bakan, a ce ai wannan ibadar duk baka inda Allah ya umurce ka an rasa ka inda kuma ya hana ka an same ka to baka ji kunyar Allah wal aya'u min Allah sannan kunya daga abin nan wajen Allah an tahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a shine ka kiyaye kai da abin da kai ya tattara kai ya tattari harshe kai ya tattari idan kai ya tattari kunne Dan haka kada ka ji haram da kunne kada ka kalli haram da ido kada ka faɗi haram da haram shi ne ka ji kunyar Allah ka tsare kai da abin da kai ya tattara sannan kunyar Allah har yanzu shi ne wal batana wa ma hawa wato ka ji kunyar Allah ka tsare ciki da abin da cikin ya tattara ciki akwai zuciya don haka kada ka tuno haram kada ka yi tunanin Allah da sabo duk tunanin da za ka yi tunani akan bin Allah sannan cikinka ya tattare yana son abinci sa masa halal ka sa masa haram azzakarinka yana da bukata kada ka sa shi cikin haram ka sa shi inda yake halal shi ne ka kiyaye ciki da abin da cikin ya tattara ka kuma kiyaye kai daga abin da kai din ya tattara to shi nan ka huta wannan ka ji kunyar Allah tabaraka wa ta'ala banda wannan wa tadhakkara al-maut wal ka rinka tuna mutuwa da bala'i ka rinka tuna mutuwa da musifan lahira wannan kana jin kunyar ubangiji wa man arada al-akhirata wanda bi ke son lahira taraka zinata ad-dunya zai bar adon duniya wa man fa'ala dhalika wanda ya aikata haka waɗannan abubuwan da muka ambata faqad istahya min Allah haqq al-haya hakika ya ji kunyar Allah matakar kunya wanda duk ya tsere ya tsere waɗannan abubuwa da muka ambata to ya ji kunyar Allah matakar kunya kuma Allah zai rinka turo maka alheri zai kare wa amma al-haya'u minan nas amma kunya daga mutane Ba huwa bi kasri an azabu ina mutum ya kame daga barin cutar da mutane dukkan wani mutum a duniya karka cuce duk wani abin da kaga zai cuce shi kuma kai kokari ka hana ka kare shi daga abin da zai cutar da shi to wannan shine kana jin kunyar mutane sa'annan abu na biyu da za su yi mutane kana jin kunyar da ri'ayatu huquqihim ka kiyaye haƙƙin wannan shine ka ji kunyar mutane duk wani abin da zai cuce su ka resa ka tare sannan kuma ka taimake su ka kiyaye haƙƙoƙin wal haya'u minan nafs sai kuma kunya wanda ka ji kunyar kanka da kanka bi an yaj'ala haya'ahu hakaman alayka shine ka sanya kunyar ka zaman to mai hukunci a kanka ana duk abin da kaga bai dace ba to ka sa kunyar nan ta zama mai hukunci ne a kanka fi kulli ma ya yaqumu bi duk abin da zaka tsaya da aikata shi min a'mali na daga ayyuka sirran wa alani a bayyane ko a boye ka ji tsoron wannan al'amari wato duk abin da cewa ba shi da kyau ka sa kunya ta hukunta ka ba za ka yi a koye ne ko a gani wal aya'u sifatul hamida fil rijal ce ita kunya sifa ce abun godiya fil rijal a mazaji duk wanda ya ji kunya to kunyar abaki mai kyau a cikin a mazaji amma wahiya wahiya ashaddu hamdan bil nisa kunya ta fi tsanani tsananin abin yabo wato akan sha'anin mata saboda mace ita ne kamata ta zamanto ta fi namiji wato jin kunya hatta saduwa za ga mace ba ta sanyi amma kuma tana so kunya shi za a kuma gagarin suke cewa ta ma fi ka kila son saduwa amma kunya ya hana shi yasa ka ga saboda ita tana da kunyar kuma in ba da kunyar ba kai ba za ka ji daɗin jima'in ba in ta fito ƙarar ita ma mara kunya ne to shi kenan komai lalacewa in kullum ma ta tsara za ta to shi kenan sha'awar ta kuma zai tashi daga kansa ba gane wannan ba ko yawa saboda ka dole ka zama to ta fi ka jin kunya yasa ubangiji ya matan aljanna qasiratu tarf fihin na Allah ya faɗa cikin alƙurani ce fihin na qasira fi sarf su matan a cikin gidan aljanna suna taƙaita kallo ba a kallo na ƙuru ba a kallon zira ido ba a kallon ƴar ƙurai mai gidan ki ba a masu irin wannan kallon duk mata bai kamata ta ƙura wani cikin kallo ba saboda ta ya tambaya to ya kamata in za ki kalla kamar satar kallo ne idan kalle ki daga in ga zai kalle ki sai ki kawar da idanu sai ki hada kawarwa da idanun da gumu to anan dai shi ta dan ko na ba a ruwa wani ka dake bas saboda haka suna da akwai wani haɗi wanda ubangiji ya tsakani haɗin ba na wasa ba matar ne suka kasa gane kansu kuma suka jahilci da mai ake soyayya sun jahilta ita mace duk wani sinadari duk wani abin da zai kawata ta ya sa mijin ke ji daɗi duk wani abu da ka sani ubangiji sai da ya haɗa masa sannan ya turo ta duniya ya sa yake yayi ta akan murhuna guda uku murhu na ɗaya shine sakina murhu na biyu shine mawadda murhu na uku shine rahama akan haka Allah ya gina ta kuma duk girkin da bai samu hawa kan murhu uku ba to tukunya za ta zame haka ne ko saboda haka duk gidan da duk matan da ba ta kafu akan wannan abun uku ba to auren su ta samu yana tangal tangal wahala ake ga a cikin da haka duk wani sinadari ba su ba ta bukatar wani abu ya yi mata gashi ba irin naka ba ya yi idanunta kai kawai za su iya kan zafin rana idanun ka su faɗa su ja na ta kan aka yi su kuma baka ke wul fari saboda ya ba ka sha'awa aka ba ta ƴar siririyar koriya saboda ka sha'awa murya aka jikinta lu'ulu'u kamar balan-balan ya sha ruwa kai hakuri a gaya maka ne saboda kai baka san wasu abubuwan ba ko ba haka nan ba haka aka yi ta sai za aka ce kullum ta rufe jikinta saboda kada ya ya rinka ɗaukar hannu in za ta fita ta rufe jikin ko ba haka ba amma kai da daga dama sai ka fito da wani wanda ya gwiwa da wata iya gwiwa ta baka kuma ma in ba sa abu ka sha bakin mai ko ba haka ba jikinka ya saba da saura noti sai an yi nishi saura noti ita ba da Allah bai tsora maka wannan ba saboda kawai ta ba ta sha'awa yawa jikin ka ya tsaure ka saba da kwarzana kan ya kwarzane ka can wani gurin grace kake shafa wanda wanda haka dai da kana ita an ji a ajiye ta a ɗaki yar kyale ke yar a kawo maka jijiya yar a gudu yar a baka ka baka wannan kwanciyar hankali duk Allah ya mata a kwanan nan yake gaya mu yanzu daga kashi rawaya sai a ce maka network ne me yasa aka samu muryar mace irin kasashen larabawa irin su saudiya ba sa barin wannan saboda sun sa a kowace fi'awa duk inda ka buga namiji za ka ji muryarsa wannan muryar dai da ba ka san shi ita za a biya maka wannan kuma ana ce maka ni so ne to kenan mai saboda a baka mai to duk waɗannan Allah ya fassara maka sannan wayar ta kamo tana neman wani wanda shi ba a taɓa gayyatar sama a cikin mutane ba ba a ma yarda da wai shi ne zai ba ta sa'a ta shi ne boka sai ka taɓa ganin boka da kankarerin gida kuma ka taɓa ganin boka a cikin dangi ba gida yake a daji ba kullum yana son hayaki ya sa dangi ta ba yana gurnani to wannan shi ne zai iya bada yadda za a yi soyayya ko ka samu wani daga san haka ya yi wani rubutu na ƙarya ƙage-ƙagen ƙarere ya yi ta rubuta shi littafin wai za ka siya a nan za ka koyi soyayya wai ita ba a wannan littafin za ka koyi soyayya in za ka dawo wajen annabi ka dawo ka dawo wajen annabi ya koya bayan da soyayya ka kawai abin da za ka yi kenan amma wai yanzu ka tafi zagaye ka ji ta kano ka ji da zariya da tabbato duk marubutan ba za ka samu soyayyar ba wallahi duk ƙarya kuke wallahi ba sai ita ma ta karanta